sunan ki cikakke Rashida Abubakar Kabir ke yar asalin garin Taraba ce abin da kika fi so a cikin abinci shine biskin masara abin sha kuma baki da zaɓi duk wani abu mai sanyi kina san shi kalar da kika fi so pink kala lambar motar ki AX 5037 sannan kuma lambar waya ki 0806062 dakata ya fa kamata ka farka idan ma mafarki kake domin ni ba zan taɓa auren ka ba zan ɗau wani hukunci ko da ko hukuncin ba zai mai daɗi ba ko da daga baya idan ya kalli hukuncin zai ce na mai rashin adalci ba abin da dame ba ba na tunanin abin da duniya za ta faɗa a kaina rayuwar ka ce ko ta me yasa kake son sai na yi rayuwa irin taka ƙaunata ba wacce ta kai ki gare ni fannin so ke ce farko ƙarshe a na soyayya ni ƙaunata ba wanda kai ka gare ni fannin so kai ne farko ƙarshe a labari na soyayya waye zai ki ya kasance da ɗan gatan duniya kamar ka waye zai isa ya kasance da jakadin farin ciki shin baka san ka haɗu bane na gode da irin wannan matsayin da kika dauke ni kika daura ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa zan kafa miki tashin da ba za ki taɓa mantawa ba me hakan yake nufi ka san ko ni wace ce da kamare ni jaka ce ke wawuya jahila wanda bata san darajar mutane ba wannan siyasan cewa ni jaka ce wawuya ce mara hankali ba zan iya taɓa raba ki da shi ba na zo in yi haka ne kawai saboda hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi na same ka ka riga da ka zama nawa sai mai rage karki da tunda na zo gare ki ai zaki sani tunda nake ban taba yin soyayya da nake ji na yi soyayyar gaskiya ba kamar kanka. Na nagode da soyayya da ke nuna mu ni ma ina son ki na kake nema kai kanka ganganci na kake nema kai kanka ganin likita kuma bayan lafiyar ka kalau